Fariza ko za ki ma 'yan jarida bayanin yadda wannan al'amari ya kasance? Ko za ki gaya mana da Aiman Habib? Ajiya Farisa shi ba abin da zai haifar face illa. ne ya yi mana kashe shi. Sa farisa babu wani bayani zaki dan kare mana saboda yanayi na masu saurari. Hajiya Farisa. Aja Farisa. Aja Farisa. Ba na zaunar da ke ba ne domin saurari kukanki. Ina son miki tambayoyi guda biyu kacal. me ya alaƙa ke da aiman habibu mu ɗinki na mata aure na babban attajiri ya aka yi haka ta faru fariza garin yaya ki faɗa min abin da yake faruwa don allah hankali na a tashe yake zuciyata tana zafi wallahi ban taɓa tsintar kaina a cikin mawuyacin hali irin wannan ba ya aka haka ta faru fariza kin san wace ciki a gurina kin san matsayinki shi yasa nake tausayinki ina ƙaunar ki shi ya yasa nake takaicin abin da ya faru da ke Fariza. Mutanen gari suna cece ku ce, kowa da irin abin da yake faɗa. Wallahi wata magana ma an gaji sai gaji kamar za ka mutu saboda baƙin ciki. Don Allah Fariza, ki gaya min menene alaƙar ki da Aiman Habib? Muna sauraron ki. Kuka ba zai miki maganin komai ba. Ki gaggauta sanar da mu abin da ya faru. Hukuma ba wasa ba ce, don haka ba za ki wasa da hankalinmu ba. Mai hankali ya san abin da ya faru da ni. Kun sani abin da yake min ciwo. Me yasa haka ta faru da ni? domin abin da ya faru da ni ya ɓata ni kuma ya ɓata ahali Na san kuna da tarin tambayoyin da kuke so kuma, amma yau ni nake so in tambaye Kes ɗin da ake yi a kaina, shin waye ya daidai waye kuma ya kuskure? Daidai ne a yi wa mace fyaɗe, musamman ma mata aure? Ko kuma daidai ne ka kashe wanda ya yi mata fyaɗe? Duk abin da kotu ta yake min, zan karɓi haka a matsayin kaddara. amma daidai na aikata duk da kasancewar jikina ya mutu kan abin da na aikata wani taɓa da dama don babu macen da za ta yi da hakan ta faru da ita muddin ta kasance mace ta gari ni ce muryar wannan matan kuma ina tare da ku <laughs> ƙara girmama yake kasancewar fyaɗen yaya mata kullum ƙara yawaita yake yi wannan ita ce shari'a ta farko wacce hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta fara shiga a wannan ƙasa to masu sauraron mu muna fata ku ci gaba da bibiyar mu domin ganin yadda kes ɗin hajiya fariza matar babban attajiri wato kabir suleiman to a halin yanzu dai kotu ta ba da belinta kafin a dawo a ci gaba da shari'a wannan kenan a ta ɗaya bangaren kuma jarumi sultan ya ba da kyautar gidaje wa talakawan da ke yankinsa. reason. Ina so ki kokari cire damuwa a cikin ranki saboda ina gudun wani abu ya samu lafiyarki. Na so a ce gida aka bari muka koma tare da ke, amma na yi na yi su ba da bilinki in koma gida da ke sun ƙiyata. ina bakin ciki idan na ga jami'an tsaron da suke kewaye da hotel ɗin diddan a dalilinki. Mai laifi shi ke tsoron 'yan sanda. Na gode da kulawar da kake bayar. Ba damuwa. Ni zan zo na koma, amma zan dawo wani lokacin. Ina so ki kwantar da hankalinki ki haƙuri ki daina kukan da kike kuma ki ci gaba da addu'a. fariza duniyar tana da faɗi, ki shuka kairi, ki girbe daɗi. Zama da masoyi ya zarce kuɗi, komai kike so zai miki dan zumuɗi. Ko za ya sha wuya, fari don ki ji daɗi. ki dariya ki gane farisa. ki kunna talabijin ɗinki ki saurari labarin da ake yi bisa sabon labarin da muka samu a yau akan kes ɗin hajiya farisa lauyan gwamnati wanda ya anshi wannan kes ɗin ba kowa bane illa faisal sani za ku biyo mu ku ji ta bakinsa Assalamu alaikum. Malami za ka ce dangane da wannan shari'a? To ya sani na dai insha Allah wannan shari'a ba za mu taɓa daga a kanta ba. Har sai mun kwasowa Ayman Habib hakinsa bijai sai dalwara. Ka tabbatar da haka? Insha Allah jama'a ba za su tabbatar da haka. To Allah ya nuna mu wannan ranai kowa ya gani da idan sa. wannan barista Faisal ɗin. Kwararren lauya ne wanda ya kware wajen kirkirar ƙarya domin ya tabbatar da ita zuwa gaskiya. Kuma tun daga shari'a ta farko zuwa ta ƙarshe bai taɓa yin rashin nasara ba. Amma ba ka buƙatar wata shaida akan wannan lamarin domin mun riga da mun gama haɗa koro. Duk wani abu akan aimani mun riga da mun gama da baban shi. Don haka babu wani da ka bayi da zai zo ya tsorata mu. Haka ne mana, amma dole ne sai mun kula sosai ba, Sannan akwai SP Sultan Abdulrazak. Shi kaɗai ne mutum da zai iya taimaka mana a wannan kesin mu samu mu nasara. To amma ɗan sanda ne. Ware ma kuwa ɗan sanda ne amma yana da matuƙar son kuɗi sosai. Komai zai iya inda za a bashi kuɗi. Za mu jarraba shi mu ga irin taimakon da zai yi mana yanzu haka na kira shi na sanar da shi akan komai kuma na tura masa da naira miliyan ɗaya cikin akawun ɗinsa. Na tura mai adireshin ki da kuma komai naki. Zai zo same ki a inda kike amma ba da ki ji tsoron malama Fariza na tabbata mu ne da nasara. har za

Eh, sun shiga har ma na bi ta kansu eh, amma dai waɗannan kudaden advance ne na wannan aikin ko dan gaskiya wannan aikin ba zan yi shi akan waɗannan kudaden ba barka da mukaji inda kuɗi ne baka da matsala ha baka da matsala inda aiki ne inda ni ba za ka samu aiki inda akwai kuɗaɗe kai dai kawai ina so ka zama mai cika alƙawari da kuma yin abin da ya kamata da sauran abubuwan da kake sansani, za ka sanya daga bakin hajiya fariza ni dai sai an jima domin ina wani aiki da nake yi yanzu shikenan ba damuwa na gode Ba a shan sigara nan. Me yasa? Na ba a shan amma kuma ai da matsala domin ba za ta yi aiki yadda ya kamata ba idan ba tare da na sha sigarin nan ba Ifa ba na son kalmar a'a. Ga baki ɗaya sai na je duk babu laifi Maganar kes ɗinki kuwa kada ki damu. Komai zai tafi daidai. Babu matsala idan an karya doka? Ni a ciki idan an karya doka. Muna rayuwa a ƙasar da iya iyaye masu gaskiya ne kaɗai. ake lalata rayuwarsu ta hanyar yi musu fyaɗe da kuma kisan wulaƙanci me amfanin doka musamman ma akan wani bayani in sanda suka bai wa barista faisal malama farisa harbi na farko an ce kin yi shi ne kamar cikin tsoro harbi na kuma biyu an ce kin yi shi ne kamar da gayya kuskure da na kashe aiman so ɗari akan abin da ya aikata